يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي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

Ubangiji Salima Aliyu wanda muke gina wa Allah wannan shi wani ya ta hannun Mai ta sanata rabi'u shafi kwaci bisa suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam na bisa sadaki naira dubu hamsin. شباب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رابين مسافر فصول waliyu shimayya sani na ba da aurenta da sabon aminu bisa ga sunan hariki sallallahu alaihi wasallam a kan sabaki naira dubu hamsin an kada Ibrahim. Musa don fashe kuma nuna wa abubakar aminu auren Khadija Ibrahim a kan sadaki naira dubu hamsin kuma bisa ga sunan ni da jafa kabir yusuf a yau na ba da yata khadija ibrahim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 ina so za ku amfani da wannan dama ku gode dukkan jama'a da suka zo wannan guri musamman jagora sanata rabi musa wasu, da iyayen malamai da sarakuna da sauran al'umma a'udhu billahi samil alim bismillahir rahmanir rahim ah, assalamu alaikum gidan wannan tv farko mune wa Allah godiya bisa ga wannan rana da ya nuna mana na wannan aure da ya zo shi a wannan rana wadda mai girma gwamna ya alkawarin zai aurar da mutane kamar yadda kafin lokacin zaɓe wurin kamfen ɗinsu ya faɗa to gashi daga cikin alƙawarin rikansa banda ya yi a baya gashi yanzu yau magana ta aure Allah ya kawo ta Allah kuma ya tabbatar da ita mutane kuma sun gani da idan su kuma insha Allah muna addu'a Allah Allah ya ba wa gwamna damar da dukkanin alƙawarin da yayi na blueprint ɗinsa Allah ya ba shi damar da zai cika wannan alƙawura gaba ɗaya. Rana Abdullahi Labaran Alhindiki. Yau kana ɗaya daga cikin ɗan-gwayen da aka kaurar a wannan rana. Eh, abin da zan nuna al'umma farin ciki na ina murna da farin ciki kuma muna taya junanmu farin ciki wannan abin alheri da ya same mu ubangiji Allah ya inganta mu riƙewa Allah ya ba mu zaman lafiya wanda bai samu ba shi ma Allah ya ba shi ikon samu na baya wanda suke tasowa ubangiji Allah ya samu mu auren da su yawa ubangiji mu daɗa yi wa Allah godiya wannan abu babban abu ne wanda bai samu shiga ciki bai ya hakuri lokacin su ido zai yi samu gaskiya ne amma ita amarya ta kuna tare ne kuka wannan tsarin kuka wannan amarya tawa dama muna tare kuma wannan tsari yazo kare kanna ma mu sunana Sani Ahmad Malam Sani ka kasance ɗaya daga cikin angwayen da suka sami shiga wannan tsari na auren an gata ya ka ji a zuciyarka gaskiya na ji farin ciki sosai fiye da yadda nake tunani kuma na yi murna da dace da ne na samu na kasance a cikin wannan aure kuma ina farin ciki sosai ba abin da iya cewa sai godiya ga mai girma gwamna kuma na ji daɗi sosai gaskiya ba zan iya misalta ba bayan wannan auren da aka daura an yi muku wani abu ne na tagomashi ko kuma na insani eh gaskiya an yi mana saboda an ba wa mata kayan ɗaki kuma sannan an haɗa mana da abinci shinkafa buhu ɗaya da taliya katan ɗaya da indomi katan ɗaya da kuma mai shi ma ka jarka ɗaya da kuma gara yawwa yauwa sai sadaki da mai girma gwamna ya ba wa mata da kuma jari aka ba su eh gaskiya a wannan tsarin muka haɗu kuma wannan haɗuwa ce kawai wadda Allah ya kawo ta wallahi haɗuwa ce wadda in na ce zan yi bayani za ka ga uwa a shirin fim ne kawai Allah ne ya kawo min ita kuma yarinya ce ni tsatsiya wallahi na ji daɗi don mahaifiyarta tana ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan Yusba yawwa na ji ina son ta sosai wallahi saboda na yaba da halayyar iyayenta kuma na yaba da halayyar yarinya ce mai tarbiyya yawwa na gode

da haka angwaye da amare da sauran baki akwai wadatattun kujeru da aka shirya da Allah kowa ya samu wuri ya zauna a samu wurin zama a zauna jami'an Thank you very much. At this point in Mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, da girma gwamnan Jigawa, jagora shugaba, injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, Mufti gwamna da sauran manyan baki da suka halarci wannan ina muku gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shiri na auren gata ya fara a lokacin injiniya Dr. Rabi'u Musa kwankwaso shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. A wannan lokaci an yi nasarar aurar da 'yan mata da zaurawa wanda su ya doshi sama da dubu biyar. Yanzu haka mun zo maka da 'ya'yanka da jikokinka excellency za su fito su zo su gaishe ka. Da injiniya Abba Kabiru Yusuf ya zo ya ce wannan aiki ne na alkhairi shi ma zai ɗora a ci gaba da haka ya kira mu ya ba mu umarni cewa mu tantance angwaye da amare guda dubu ɗaya da ɗari takwas kuma muka ɗauki matakai guda takwas domin ingancin wannan aure na farko shine mun raba forms a wannan forms za ka zo ka gabatar da kanka a matsayin wanda kake so ka shiga wannan shiri kai ko ita ‘ya'yan talakawa ne wanda ba su da hali ba su da ikon da za su iya aurar da ‘ya'yansu saboda matsala na matsin tattalin arziki wanda dama su ne girma gwamna ya ma alkawari a saka a cikin wannan tsari ya ba da umarni ƙananan hukumomi guda talatin da shida da suke wajen kano ma'aika musu da fom guda sittin sittin wato amare da angwaye talatin talatin kenan sannan wanda suke cikin birni ya ce aika musu foms guda ɗari ɗari wannan shi nuna angwaye da amare guda hamsin hamsin wannan shi ya bayar da adadi dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin sannan ya ce a hedikwata a aurar da guda ɗari uku da ashirin wannan shi ya ba da adadi na dubu ɗaya da ɗari takwas angwaye da amare da girma gwamna mun ɗauki wannan mataki kamar yadda ka ba da umarni ko mun yi nasarar tantance waɗannan amare ta hanyar raba musu forms suka cike suka dawo mana da shi sai kuma forms na biyu wanda yake na rafari kowanne sai ya zo mana da wani mutum da zai tsaya masa cewa ya cika sharaɗin da ka ambata ya girma gwamna cewa 'ya'yan talakawa kake so su shiga cikin wannan shiri a wannan forms mun ne yi waɗanda zai tsaya ma dukkan amaren nan sai mataki na uku kace mu kai su asibiti domin a tantance lafiyarsu an haɗa mu da dg na sata ƙarƙashin kwamishina na lafiya wanda aka tura local government 44 domin tantance lafiyar waɗannan ma'aurata an musu tafis iri-iri kuma a ciki an tabbatar mana da duk wanda ka gani a filin nan to ya wuce matsayin an tantance lafiyarsa. Za ka ji angwayen nan lafiyarsu ƙalau da angwayen da amaran saboda mun kai su asibiti duka an tabbatar da girma gwamna an samu matsala wasu suna da hiv wasu suna da hepatitis wasu suna da syphilis wasu kuma suna da matsalar da sai sun sha magani waɗannan su ne su ya kai ɗari biyu da sittin da tara wanda mun kai su asibiti domin a tantance lafiyarsu wannan kaɗai ya isa a yaba maka mai girma gwamna domin ka tabbatar da lafiya da ingancinsa muna fata za a yi doka duk sanda za a yi aure a Kano sai an je asibiti an tabbatar da lafiyar ma'aurata sannan sai mataki na gaba shine matakin ɗaurin aure an ɗaura wannan aure a dukkan local government guda arba'in da hudu a kofar hakimi kuma yadda ka bamu umarni mun kafa kwamiti na mutum goma sha uku uku a local government ɗin nan arba'in da hudu wanda za su tsaya su tantance mana amaran nan a ciki akwai hakimin kowace local government yana cikin wannan kwamiti sannan dpo yana cikin wannan kwamiti civil defense yana cikin wannan kwamiti ss na local government yana cikin wannan kwamiti kwamandan hizba yana ciki dattawa guda uku da ka ba da sunansu shugaban party option one option two duka suna cikin wannan kwamiti da kuma sakataren jari lafiya wannan su ya ba da adadin kowace local government tana da kwamiti na mutum goma sha uku wanda suka tantance wannan amari yadda ka ba da umarni mai girma gwamna jiya an ɗaura auren waɗannan mata dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da ɗaya waɗanda suka rage sai sun sha magani bayan wata biyu za a zo a ɗaura nasu su ne su dubu biyu da ɗari shida da sittin sannan kuma yau kamar yadda ka da umarni mai girma gwamna da amaren nan na local government arba'in da hudu an tara maka su ga suna a zaune duka nan an riga an ɗaura musu aure amare ne da an gaye wadaka amare muna muku fatan alheri mai girma gwamna yana muku fatan alheri Allah ya sa wannan aure ya ɗore Allah ya san ya zama mai albarka mai girma gwamna Allah ya saka ma da alheri duk bukatun ka na alheri Allah ya biya ma shari'a da kake fuskanta Allah ya baka nasara akai. Allah ya ɗaukaka jihar Kano Allah zo da mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah another invited guest the process undergone for the mass marriage in Kano State which include a special committee of over 10 people at local government and he also explained that 1,500 plus secretary Jamaatul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah Federal Republic of Nigeria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 mai girma jagora a cikin siyasar wannan ƙasa injiniya rabiu musa kwankwaso da sauran manyan baki da suka halarci wannan wuri da manyan shekunan maluma ina farawa da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa babu shakka wannan taro taro ne mai muhimmanci kwarai da gaske taro ne na ɗabbaka sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari zawarawa da yawa a cikin gari da samari da yawa a cikin gari babu aure yana daga abin da yake haifar da musifo iri daban-daban a cikin al'umma. Wannan ne dalilin da ya sa Alƙur'ani mai girma bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ba da umarnin cewa irin wannan rukuni na al'umma a tabbatar da an aurar da su Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul nur Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim Allah ya ce wa ankihul ayama minkum dukkan ayama da ke cikin ku ku tsaya ku ga an aurar da su ji Allah madaukakin sarki wa ake cewa ayama malamai suka ce kalmar ayama jam'i ne na kalmar ainu wato singular na kalmar shine ainu kuduran na kalmar shine ayama wa ake cewa ainu suka ce duk namijin da bai da mata da matar da bata da miji waɗannan ana su ainu to duk inda aka samu irin wa'annan a aure da su malamai suka ce a ƙarƙashin wannan kalma ta ayama kashe-kashen marasa aure da ake da su guda shida duk sun shiga ciki tun daga tsulu tsulu ne murahiki wanda sha'awar balaga ta tun karo shi ko babu mata zuwa ta zuru shi ne cikakken baligi amma ba mata idan abin ya kai ga wato ya fara riƙewa ga saje ga gemu ga shekaru amma dai har yanzu mata bata samu ba ya zama buddaki idan ya aure sai ya sake to ya zama goro idan bayan ya zama goron kuma ya dade bai auren ba ya samu kamar shekara goma bai auren ba ya zama goriki idan shekaru suka wuce goma suka haura zuwa ashirin ya zama gwarangwani wannan kashe-kashe guda shida Allah maɗaukin sarki ce duk inda aka same su a aure da su shine wa aiki hul ayama minku? Allah ya ce wa salihin min ibadikum wa imaikum ba ma sai ‘ya'ya ba ko da ku yangi ne da bayi da ke cikin ku in ji Allah madaukin sarki ku aurar da su rashin aurar da su zai haifar da bala'i a cikin gari sai Allah ya ce in ya kunun fukara idan da su talakawa ne kamin su auren yi lahu min fadlihi to Allah madaukin sarki zai wadata su daga falalasa da wannan zai malamai suka ce daga cikin abin da ke kawo arziki cikin al'umma daga abin da ke kawo arziki a cikin ƙasa daga abin da ke bunƙasa tattalin arzikin al'umma arziki ya wadata akwai aure matukar al'umma ana yin aure a cikinta Allah ba zai gushe ba yana turo albarka a cikin wannan al'umma tunani ne irin na Yahudawa cewa aure yana kawo talauci wannan tunanin ya saba wannan al alqur'ani mai girma ya saba wa hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatatun ala Allah auluhum mutane guda uku Allah da kai sai ya alƙawari zai taimake su su wane ne wa'annan mutane guda uku mutum na farko shine annasihu alladhi yuridu afaf wanda ya aure domin ya kame kar fada zina Allah da kansa yace zai taimake shi wanda Allah zai taimaka arziki zai yi ba talauci ne zai yi ba sannan a hankali ma da za ka shiga birnin Kano manya-manyan gine-ginen da gani da manya-manyan benaye da katafarun shaguna da katafarun mol mol idan ka bincika za ka samu na masu mata ne ba na goraye ba ne in ka ga dab tawo lodi daga kudu tawo arewa ko daga arewa ta yi kudu idan ka bincika da motar da kayan na masu mata ne ba na goraye ba ne duk inda ka ga arziki a duniya idan ka je ka bincika sai ka samu arzikin nan a hannun masu aure Allah madaukin sarki ya danka shi kana iya samun wanda ko budurwa bai da ita balle zawara. yana kwana a shagon zaure sannan sai kai karfe goma sha biyu na rana bai karya ba sai ya yi hamma wacce take haɗe da hawaye a lokacin ne zai ce da ya san inda kafar nan na mala'ika ne yake da ya busa a ranar kiyama ta tsaya kowa ya huta saboda tsabar bala'i da yake na rayuwa kuma ko matan bai da ita saboda haka wannan yunkuri na aurar da zawarawa wannan yunkuri na wannan aure na gata abu ne da alkur'ani mai girma yake goyon bayan shi abu ne da yake da tarihi a cikin addinin musulunci abu ne da akwai lada a ciki abu ne da aiki ne na alkhairi a ciki wanda ya zama wajibi kowa ya ba da gudunmuwarsa cikin wannan aiki mai girma gwamna da ka ɗauki nauyin wannan aiki muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi wannan hukuma ta hizba ta ɗauki nauyin wannan tsare-tsare muna addu'a Allah ya saka masu da alkhairi babban kwamandan hizba Aminu Ibrahim Daurawa Allah ya ƙara wa rayuwa albarka wannan aiki da kai aiki ne da ka cancanci sai ma mai kai maka addu'a nan zan takaita saboda na jawaban suna da yawa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 but across the world, Sheikh Sharif Ibrahim Saleh, who is ably represented by his son, Sheikh Dr. Umaru Sharif Ibrahim Saleh. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله الأمين الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحبة الخير والإيمان حاكم ولاية كانوا الحجي أبا al'umman kano سنة son gwamnansu سنة سن jagora alhaji rabi musa kautoso kuma wannan amanan babu shakka abun alfahari ne amana da allah ya dankawa shugaba ala jagoran wannan wilaya babu shakka alama ya nuna muna gani kowa yana farin ciki da wannan aiki sai yana muku fatan alkhairi yana gaishe da ku gabaki ɗaya, kuma Allah ya kara mana lafiya Allah ya ƙara ma jihar Kano lafiya Allah ya ƙara wa al'umma lafiya Allah ya haɗa kanmu baki ɗaya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليك دكتور Umaru Sharif Ibrahim Saleh in Arabic language extended the message other than Sheikh Dahiru Usman Bauchi, ably represented also by his son, Sheikh Mustafa Sheikh Dahiru Usman Bauchi. To the podium at the moment, Sheikh Mustafa Sheikh Dahiru Usman Bauchi for a goodwill message to give us his wisdom. Kowa I ask Sheikh a ƙananan bidiyoyinsa the bayanansa na fasaha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 wanda mai girma gwamna na jihar kano injiniya abba kabir ya shirya shi karkashin ofishin gizba, wannan gwamna dama gwamna ne dan halal muna roƙa maka allah ya sanya mu ka albarka gwamna yana tare da babanmu kuma jagora madugu ikon allah injiniya rabi'u musa kwankwaso muna fatan yadda take masa da'a da biyayya Allah ya mata albarka irin ta mai gida wannan taro da aka shirya shi ina son mana addu'a a irin yanayin da ƙasar mu take ciki babbar damuwar mu shine a gaya mutane gaskiya su fahimce ta hausawa suna cewa idan mutum ya yi hatsari a keke keke da ake tukawa to za ka ji an ce Allah ya sa bai kuje ba idan ya faɗi a mashin sai a ce Allah ya sa bai kare ba in ya faɗi a mota sai a ce Allah ya sa bai mutu ba idan suka haɗa jirgin sama sai a ce Allah ya sa a gagawarsa to matsalar Najeriya shine akwai mutanen da san zuciya ta yi musu yawa yanzu wannan taro mai albarka da a ce sauran gwamnoni za su yi koyi a aurar da zaurawa kamar yadda malam Muhammad Kabiru Gombe ya ambata a yanzu da an samu sauƙi hatta ta'addancin da ke damun jama'a akwai talauci tunda talaucin nan ba ƙanƙanuwar masifa ba talauci fa ke sa mutum ya ci da zai ga tashin ƙahon tashin kiyama zai busa kamar yadda malai ya faɗa to kaga ina zai ga ƙahon tashin kiyama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka bayan haka ma'aurata ina ba su shawara auren da aka yi musu na gata ne kuma gata sai wanda Allah ya so yake samun gata don haka kada su sakaci da shi gidan aure ba police station bane gidan aure ba barikin sojoji ba ne a zauna da gaskiya da amana a kyautata ina kuma kira ga sauran 'yan uwa waɗanda suke sauraron mu da waɗanda suke ganin mu wannan jiha mu mai albarka ita ce cibiyar Najeriya domin mu mazauna arewa ne babu wata jiha da ta wuce jihar Kano saboda yawan mutane da yawan musulmi da yawan kasuwanci da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa da Allah ya ba su, muna roƙon Allah ya dafa wa wannan ƙasa ya mata gudunmawa ya ba ta taimako mai girma gwamna addu'a da muke maka abin da ka sa a gaba Allah ya shige maka gaba Allah ya taimaka maka Allah ya baka nasara daga ƙarshe ina jin hankalin yan uwana akwai abubuwa da suke tasowa wato ana fama da rashi babban matsalar mu kashi tamanin da biyar na mutanen Najeriya da yawa ba sa maka sannan addu'a ko kuma ba sa mata fatan alheri akwai wani wanda ya taɓa zuwa wajena yana kawo min kuka yana cikin damuwa sai na ce ka yi haƙuri in Allah ya za a samu sauki abin da yake gaya min wallahi ba za a samu sauki ba nake tunda ba za a samu sauki ba ni ma ka zo in maka sauki ne babu saukin yanzu babban matsalar shi ne kullum fatan alheri muke amma mutum yana daga nesa ka san sa yanzu duk wanda ya san abin da injiniya kabir wato yayi yi gwamnan jihar kano wallahi mutum dai ba dan wuta bane ya san abin da ya gina na alheri ya kamata ya masa addu'a wannan magana ce ta gaskiya maganar siyasa daban maganar wani yi abu kaza mai kyau daban Allah ne ce wala yajmannukum shana'anu qaumin ala Allah a i'diluhu aqrabu da kawa. ko kana adawa da mutum ka faɗa abin da yayi na alheri kuma ina roƙon ku ku mata musamman matan Kano mata ne masu da'a da biyayya da mutunci da tsafta da iya girki da riƙe maza kada a zo a yi wannan auren kuma a kuma komawa domin wani ɗan daudu da muka haɗu da shi Allah ya saka ma ɗan daudu nan da alheri Allah ya sa ya bar daudu ya ce min malam ya ce na'am ya ce cikin malaman ƙasar nan ina son wa'azin malam Aminu Daura na ce Allah ya ce Allah wallahi ya ce sassauci ka rinka jin abin na ruwa ruwa na ce to ya ce idan ka yi laifi malam Aminu Daura ba zai sa ka ɗauki hoton ka ba ai an yi hizbar take ɗaukar hoton mutane amma malam Aminu Daura sai ce ku shiga ɗaki a tambaye ka in ka tuba kenan baya son tozarci saboda yana da ilimin addini to saboda haka mu muna addu'a wannan gwamnati Allah kai ne kake kafa gwamnati Allah ka rike ta duk wanda zai zo mata ta bayan gida Allah ka zagaya da shi ka mai da shi baya ma dubu muna roƙon Allah ya ƙara maka lafiya ta san dattijo kenan gashi kamar wani matashi kuma shekaru da yawa Allah ya shige maka gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aliyu Rashid Makarfi. Next goodwill message is from the former national chairman of Jamaatul Rizalatul Bidya wa Iqamatul Sunnah, who came all the way from Kaduna, Sheikh Muhammad Yusuf Sambo Rigachifun. Sheikh Muhammad Yusuf Sambo Rigachifun. So, Rigachikum. Tsohon shugaban kungiyar Izala ta Najeriya. Eh, wanki hula ya mani to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bisa wannan tagomashi na auren gata da mai girma gwamna injiniya abba kabir ya yi ma wa'innan mazaje da mata mutum dubu uku da ɗari shida ma'ana maza dubu ɗaya da ɗari takwas mata dubu ɗaya da ɗari takwas adaran ma da yake ɗan gari ne a cikin alkur'ani mai girma sai karanto mana aya ta alkur'ani da Allah yake cewa wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum ma'ana ku aurar da gwagwaren da ke cikin ku da bayin Allah na ƙware waɗanda yake suna bukatar aure ba su da kuɗin aure Allah ya ce in ya kunu salihina in ya kunu fukara in su faƙirai ne yugunihimullahu min fadlihi in sha Allah zai wadatar da su daga baiwarsa in ya so haka din alhamdulillah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar shabab man istada minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghallu lil basri wa ahfazu lil farj wato ya ku taron samari wanda duk yake buƙatar aure ba zuwa zai yi zina da 'yar wani ba abin da ya kamata ya yi ya je ya aure in ba yi da damar yin auren nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rika yin azumi na nafila azumin nan zai mai da shi kaman dandakakken taure da ba yi da buƙatar mata to sai ga shi mai girma gwamna ya ɗauki nauyin wa'innan ɓangarori guda biyu ya aurar da su kuma an yi masu goma sha tara ta arziki ta bakin bahauci ina ma dai da a ce sauran gwamnonin najeriya za su dubi irin wannan maslaha babu shakka da an samu nasarori kuma kamar yadda hausa ke cewa babu yadda za a yi barewa ce gudu ɗan ke rarrafe mai girma injiniya rabi'u musa kwankwaso wallahi billahi daga cikin abin da ya sa nike girmama wannan bawan allah lokacin da yana gwamna ya tura wasu yara ƙasashen waje sun koyo tukin jirgin sama ya tura wasu yaran ƙasashen waje sun koyo aikin likitoci aikin likitanci a nan cikin gida najeriya kuma ya sa an koya ma yara nau'ukan sana'o'i daban-daban kuma mafi rinjayen irin waɗannan ayyuka ana gayyato mu nan jihar Kano don haɗuwa a shaida waɗannan ayyuka. Wallahi na sha faɗi a gurare inda an ɗauki irin tsarin da ya ɗauko, to da ba za a samu zaune gari banza ba. hatta masu faci waɗanda ake ganin ba su da ilimi ne zurfi ya sa an koya masu sana'ar faci an sai masu inji da kayayyakin da za su yi faci da ke zangayar ilimin shari'a na jami'ar bayero da ke kan professor isa yalwa Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد girma gwamnan jihar Kano da kuma manya-manyan baki da suka samu halartar wannan taro mai albarka ba zan samu damar ambaton dukkan manya-manyan baki ba amma kuma ina miƙa gaisuwa ta girmamawa ga dukkan waɗanda suka halarta tun daga kan shi jagora zuwa sauran manya-manyan malamai na da iyaye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan taro wanda shugaba kuma jagora na isba a jihar kano Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa ya gayyace mu zuwa gare shi ƙarƙashin wannan tsari mai albarka na gwamnatin jihar Kano. Wannan tsari tsari ne da kowane wanda yake da damuwa da al'amura na al'umma ko al'amuran da suka shafi addini ko al'amuran siyasa ko al'amuran tattalin arziki ko al'amuran zamantakewa ko zaman lafiya da tsaro zai goyi bayansa tare da yin fatan alkhairi da kuma neman ƙarin ci gaba da irin wannan shiri na shigar gwamnati a cikin gyaran al'umma ta hanyar tsara auren raki a tsakanin matasa maza da mata sawa'un zawarawa ne ko waɗanda ba su taɓa yin aure ba kuma al'amari ne da kowa zai so a nuna goyon baya ga cewa kowace jiha musamman jihohin da suke da rinjayen musulmi su yi koyi da irin wannan tsari saboda alfanunsa wajen ci gaba da gyaran al'umma a ɓangare na addini da kuma sauran ɓangarori na rayuwa da zamantakewa. a cikin addini yana ɗaya daga cikin haƙƙi da gwamnati al'ummarta suke da shi a kanta ta taimaka wajen bunƙasa da ci gaban addininsu mu kuma tsarin musulunci aure wani ɓangare na jigo na addinin musulunci da kuma raya shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce annikahu sunnati wa man ba an sunnati fa laysa minni aure sunna ta ce kuma tsari na ne na addini duk wanda ya kyamaci tsari na na addini wannan baya tare da ni kamar yadda shigar gwamnati cikin wannan tsari na aure da taimakawa waɗanda ba sa da shi wajen su samu damar yin aure zai taimaka wajen bunƙasar tattalin arziki da kuma samar da ƙwarin gwiwa wa matasa maza da mata wajen neman abin kai domin su riƙe kansu su riƙe igiyar aurensu ba duk wanda bai da mata ba ne yake jin cewa dole ne ya je nemi kuɗi ko dole ne ya je nemi sana'a amma duk wanda ka masa aure to ka taimaka wajen zaburar da shi akan ya je ya nemi sana'a da kuma hanyar da zai rike kansa da iyalinsa. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwaɗaitar da matasa a kan riƙa yin aure ba kawai don amfani na addini ba a'a har ma da amfani na tattalin arziki Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kuka aurar da gwagware in ya kunu fukara yughnihim Allahu min fadli idan sun kasance matalauta ne Allah zai yalwata musu daga yalwarsa da kuma daga falalarsa khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abubakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yana cewa al'ummar musulmi ati'u Allah fima amarakum bihi min an-nikah yunjiz lakum ma wa'adakum bihi min al-ghina ku yi wa Allah da'a cikin abin da ya umarce ku na cewa ku yi aure kuma ku yawaita yin aure shi kuma Allah zai cika alkawarin da ya muku na tabbatar muku da ƙarin wadata da kuma ƙarfin tattalin arziki waka aure irin wani shugaban majalisar limaman jihar kano malam kabiru dan taura limamin masallacin murtala da ke nan kano domin ya gabatar da nasa jawabin a takaice cikin minti ɗaya. Sheikh Kabiru Antaura on the stage to deliver a message on behalf of the Forum of Imams Fellowship. Sheikh Dan Taure shi ne wakilin majalisar limaman jihar Kano. Sarkin dawaki mai tuta Alaji Bello Abubakar. isowan bata uh, da ɗan masanin kwankwasiya His Excellency Comrade Alhaji Aminu Abdulsalam Gwarzo, the Deputy Governor of Kano

bayan shekara kusan zuwa ba a yin wannan aiki na auren zaurawa ko auren gata a babu gwamnati jagora ya hada mu ya zauna da mu ya ce duka a halin wannan tafiya ta kwankwasiya mu zo a zauna wannan ayyuka na alkhairi da aka fara kada mu bari wasu makiya al'umma kurin su kashe su murus abin da za mu iya mu a kan zo mu yi iko ta kama zan sayar da wasu daga cikin kadarori na zan sayar domin mu dawo da wannan aiki na alkhairi kuma ba za mu yi na mutum da ba to ko na mutum ɗari mu zo mu yi magana ake ta taimakon al'umma magana ake ta aikin alkhairi an fara kar a bashi mutu kuma muka zo aka zauna ya yi jagoranci aka haɗa kuɗaɗe ya ba da makudan kuɗaɗe aka yi kayan nan yadda aka saba gwamnati na yi muka tura aka tantance ma'aurata a ƙananan hukumominsu kuma aka shirya ranar biki da za a yi ɗaurin aure kuma a ba su abin da aka samu bayarwa na gara da kayan daki abin mamaki gwamnatin wannan lokaci ta gandujiya bayan ba za ta yi ba ta haɗa baki da jami'an tsaro aka tashi tsaye sai an hana wannan aure a wannan rana a wannan sati da aka sa zai abu ne ya zama tashin hankali yan sanda suka kawo motoci masu silke kai ka ɗauka yaƙi za a yi a Lugard Road ko wata musiba ce gagarin mata ta so makamu aka zo aka ninke gurin aka hana shiga da fita har masu gidaje a gurin aka hana su shiga aka hana su fita saboda ne saboda za a yi bikin auren zaurawa auren gata a lugan gidansa da ke lugan za a ba waɗannan bayan allah tallafi za a ci gaba da haɓaka wannan aiki na juyin duniya hukumar 'yan sanda ta wannan lokacin ta yi ƙe ta shafa idan ta tuka wannan wurin yadda ka san shekau za a kama a wannan layin haka aka cika shi da 'yan sanda da motoci masu sirke da bindigogi da kulawa muka ce to shikenan duka kowa ya tafi gida kowa ya je karamar hukumar sa masallacin unguwarsu a daura kuma aka yi haka amma kayayyaki da aka saya wanda madugu ya bayar suna nan a gidan lugat da ke kan titin lugat a zo a ɗauka shi ma laifi ne wurin hukumar 'yan sanda ta wannan lokaci saboda gwamnatin jihar kano ta hana baki da su an ce ɗaukar kayan ma kar a bari kowa ya zai ɗau kayansa haka muka yi ta ɗauki ba daɗi wanda duk ya zo aka hana motoci shiga muka ce su sauka su shigo a ƙasa kuma duk wanda za mu gaya wa ƙasar nan mun kai kuka amma ba abin da aka yi a kai wannan aiki na alkai yanzu gashi dama can aka malamai suka yi ta karanta mana irin alkhairi da albarka jijin da ke cikin wannan aiki amma aka yi shi. sai yanzu gashi muna ƙara jin ana nana ta mana alkhairin da ke cikin auren zaurawa ba ma auren zaurawa ba harkar tallafawa auratayya a tsakanin al'umma saboda haka jama'a muna ƙara gode Allah Muna mune maka godiya da tabbaka wannan ayyuka na alkhairi a wannan jihar ta mai albarka muna gode wa gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf saboda irin halanci da ya nuna da nuna yadda da miƙa wuya kan wannan manufofi na alkhairi na taimakon al'umma kuma jagora muna kara tabbatar maka cewa wannan gwamnati ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna injiniya abba kabir yusuf tana tsaye wadda ka duka abubuwan da aka tabbata na alkhairi na baya tana nan a kansu za a ci gaba da su kuma shi sa duka wannan ayyuka na alkhairi ake ta yin su a cikin har kamar yadda aka faɗa ko kayan tallafin nan irin siga da tsari da nake bi wajen tabbata abu ya je hakar shi gwamnatin injiniya abu kamar yusuf ta yau cikin kansa na ganin dan abin da za a yi ya sauka ya daga ya tattace daga ƙasa muna gode wa Allah da wannan ni'ima da yi mana muna fatan Allah ya ci gaba da yi mana jagora kan wannan tafarki na alkai muna fatan cewa Allah ya karya mana dukkan kawar mai adawa da aikin alkai muna fatan Allah ya turmushe mana dukkan makiyar talakawa a wannan jiha ta duk wanda yake wannan jiha da kullum-kullum yake wannan gwamnati tukku da kullum kulle-kulle a fili ko a goye a ciki ko a waje a sama ko a tsakiya ko a ƙasa Allah ka turmushe mana shi Allah ka kure mana shi Allah ka hana masa ko kowanne iri ko a gidansa Allah ka hana shi tasiri wannan ayyuka na alkhairi Allah ka kara koya mana baya Allah ka kara mana ƙarfin gwiwa ka ci gaba da yi mana jagora wannan ayyuka na alkhairi muna gode wa dukkan wanda suka halarci wannan kuri musamman mai girma gwamnan jihar jigawa da mataimakin dan takararmu na ƙasa bishop isaac gida muna gode wa dukkan sarakuna da malamai da masoya masu addu'a kusa da nesa muna godiya Allah ya saka da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala kenan daga bakin mataimakin gwamnan jihar Kano Kwamar wannan gaba za mu kira wa tarawa aiki na alkhairi General ah, ah. beneficial of the mass marriage program in 2012 the Kano State Governor Abba Kabir Yusuf, who is in company of Jigawa State Governor Honorable Umar Da jama'a a koma baya yanzu mai girma gwamna hukumar Jigawa za su jawabi ba da duk wani

Yeah, I do.

shida wa'anda yau za su fada a cikin farin ciki muna addu'a da su da duka zuri'a za a samu a nan gaba Allah ya albarkace su kuma na kira a gare su da su zama mutane masu biyayya domin tsarin aure kamar inda addini na musulunci ya tanada kuma lallai su kula sosai kada su yi wanda zai so wannan aure na gata ya samu matsala zan ba ku shawara ɗaya saboda haka ku kula da ita sosai yanzu ana kawo wani zamani na waya kusan kowa yana da ita to kowa ya kiyaye wayar mijinsa ko matarsa domin yanzu tana ɗaya daga cikin matsaloli da ake samu da matsala aure a watan ƙasa da ba duniya gaba ina so godewa musamman shugabanni na hizba a ƙarƙashin malam da daurawa wanda suka shirya wannan tsari wajen zaɓo mutanen da ya dace da kuma mutane waɗanda suke muhimmai waɗanda muna saurin Allah da wannan aure zai zama musu alheri zai mana alheri ga baki da a kan rashin gudewa da girma gwamna saboda ya kasa da kasa alheri musamman wannan aure na zauren ko auren gata musamman kuma yadda ake ta gyara kwashe shara ruwan fiye harkar ilimi muna sa rai Allah ya nan da kwanaki kaɗan za mu sake dawowa mu yi bikin tafiyar yaranmu ‘ya'yanmu ƙasashen duniya a yanzu muna da yara kusan ɗari shida wanda wasu suna nan wasu suna abuja ana tace su ana ta aikin biza a cikin watan nan allah ya yarda yaran mu za su shiga jiragen sama su yi sama al'umma da ƙasa ga baki daya da ta gaba da ba gwamna goyon baya domin ci gaba da ayyukan nan da alheri ɗaya daga cikin abubuwan da na fahimta ko ce da na fahimta yanzu shine abin da bahaushe yake cewa in ana arziki ba tsiya in ana tsiya ba arziki yanzu ku duba ku gani tun daga tafiya ta duk ayyukan nan da alheri suka tsaya a jihar kano ba gaba

Mexendo a lança, a língua é shi da aiki sai kwasse Allah ya dawo da matsayata jihar Kano. Amma alhamdulillahi yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗauka za a tura ƙasashen waje. Shi ne wani tambaye shi ya matsayatan su zo ne za a yi. Ya mana addu'a ba su yi an bayyana gida addu'a a jihar Kano an irin dangin su domin sun ga irin kamun lubayi na wannan gwamnati na inganta rayuwar al'umma a wannan jiha ta ta Kano. Wannan muna godiya kuma muna maka fata alheri muna addu'a Allah ya ci gaba da baka dama da tabbatar da aikace-aikace na alheri. al'umma jihar kano musamman talakawa mutane mabukata irin wanda yau aka tara su aka yi musu wannan hidima wanda ga gadaje can na kallowa da kaya da alatu wanda za su dauka da su yau su bi da shi su, wasu ma su suka karɓi nasu suka kai su, a nan ake gode wa duka al'umma

bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala masu girma shugabanni da suke wannan guri musamman jagora sanata rabi musa kwankwaso da mai girma gwamnan jigawa da mai girma mataimakin gwamna da mai girma mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasar najeriya a zaben 2023 da mai girma kakakin majalisa 'yan majalisa na tarayya da na jiha masu girma iyayenmu malamanmu shugabannin addini da suka zo wannan taro mai albarka a yau daga nesa da kuma kusa da masu girma iyayenmu traditional rulers masu sarauta da suke wannan guri yan jarida sauran jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban shugaban annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai cike da ɗimbin tarihi a wannan jiha tamu mai albarka. wanda muka cika alkawarin da muka ɗauka wa al'ummar jihar Kano musamman na farfado da auren zaurawa wanda aka fara shi lokacin tsohon gwamnan jihar Kano mai girma tsohon sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. wannan aure da yanzu aka lakaba wa sunan auren gata an farfado da shi ne domin talakawa marasa ƙarfi wanda za su aurar da 'ya'yansu wasu ma mun samu labari har bashi suke ɗauka domin hidimar auren 'ya'yansu wasu suna shiga damuwa saboda ana sa rana ana ɗagawa saboda rashin hali don haka wannan gwamnati tamu ta shirya tallafawa waɗannan mutane domin rage musu nauyin wannan hidima mun yi nasarar gabatar da wannan shiri a dukkan fadin kananan hukumomi 44 da kuma mazaɓu 484 wanda aka ɗaura auren waɗannan angwaye da amare su su dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da ɗaya a juya juma'a sha uku ga watan oktoba na dubu biyu da ashirin da uku wanda kuma yi daidai da ashirin da takwas ga watan rabiul awal na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma guda ɗari biyu da sittin da tara waɗanda jami'an kiwon lafiya suka ba da shawara a jinkirta saboda buƙatar su sha magani kafin auren da kuma waɗanda jinin jininsu wato genotype bai yi daidai da waɗanda suke so ba wanda muke ƙoƙarin sama musu waɗannan waɗannan za a sama musu magunguna domin su sha in Allah su warke waɗanda suka samu matsalar ciwon hanta kuma wannan gwamnati ta tamu za ta ɗauki nauyi musu magani da waɗanda sai an yi wa abokan aurensu rigakafi kafin a ɗaura auren duka waɗannan insha Allah za mu ɗauki nauyin maganinsu mu tabbatar sun samu lafiya mu kuma dawo wannan gida in allah ya da mu auratar da su ga waɗanda suke su muna masu ƙara godewa allah subhanahu wa ta'ala saboda yadda wannan shiri namu ya samu nasara da samun goyon baya daga al'ummar jihar kano da ma sauran jihohi da ma faɗin duniya yadda dubban al'ummar wannan suka karbi wannan shiri hannu biyu a ƙarƙashin wannan shiri mun yi nasarar jifan tsuntsaye da yawa da dutse ɗaya wannan aure na ɗaya zai ƙara kyautata zamantakewarmu da tattalin arzikinmu da zaman lafiyarmu da tarbiyyar 'ya'yanmu har da lafiyar jikinmu saboda haka gwaje-gwajen lafiyar da aka gabata karkashin wannan shiri ya taimaka wajen gano yanayin da lafiyar waɗannan ma'aurata take ciki. wannan shiri ya taimaka ta wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikinmu ta hanyoyi da dama na daidai mun haɓaka tattalin arzikin matasa domin dukkan gadaje wannan aure da aka yi matasan nan namu dai masu sana'ar kafintoci su suka yi su dukkanin katifu da kilo-kilo da amare za su yi amfani da su an siye su ne a wannan jiha a hannun 'yan kasuwa waɗanda suke saida su an samu sayan kayan abinci daga wajen 'yan kasuwa na wannan jiha hatta atamfofi da shaddoji da huluna da hijabai dukkan abin da ake sawa na amare da angwaye ya karfafa kasuwancin 'yan kasuwar mu da aka siya a wajensu. aka zalika mun ɗaukewa angwaye sadakin waɗannan amare nasu. Kuma a yanzu in mun gama wannan bayani in Allah ya yadda za mu zagaya mu je mu ba waɗannan mutane dubu hamsin hamsin wanda yake ajiya aka daura aure yanzu kuma za mu ba wa kowa a hannunta a gaban angonta a gaban waliyai da suke wannan guri sannan mun ba su jari ko kuma za mu ba su jari a wannan lokaci na dubu ashirin ashirin domin su fara ƙananan sana'o'i na cikin gida domin tattalin arzikinsu ya ƙara danko domin kuma su rage wa waɗannan angwaye wahalhalu musamman na cewa mai gida babu abinci mai gida kuma yana tunani yaya zai in ya fita to akalla in tana sana'a za ta rage wa iyalanta wannan wahala bugu da ƙari kowa ya sani cewa aure ginshiki ne na tabbatar da ɗerewar al'umma tare da ɗaga darajarsu wannan aure zai ƙara sadar da zumunci tsakanin gida gida zuriya da zuriya gari da gari kuma hakan zai ƙara kawo ƙaunar juna da zaman lafiya a wannan jiha tamu mai albarka muna fata amare za ku zama masu ladabi da biyayya ga angwayenku angwaye kuma muna fata za ku zama masu tausayi da haƙuri da riƙon aure babu saki babu zagi babu duka ba wulakanci ba cin fuska ba ma fatan samun wata matsala a wannan aure amma idan an samu to a sanar da hukumar hizba domin ta shiga ta kawo maslaha a tsakanin ma'aurata a wannan gabar nake son amfani da wannan dama domin in gode wa hukumar hizba saboda namijin ƙoƙarin da suka yi babu dare ba rana domin tabbatar da yin wannan aure a kan lokacin da muka ba su haka zalika muna godiya ta musamman ga iyayenmu malamai da suka amsa wannan garyata tamu suka zo wannan babban taro da daga gurare daban-daban kamar yadda muka faɗa a baya irin su sheik sani a jingir irin su sayyadi mustapha sheik dahiru bauchi wanda ya wakilci Shehu malami dahiru bauchi allah ya kara masu lafiya irin su sheik alhaji kabiru gombe da sharif umar ibrahim salamai duburi da Sheikh Hashim Ali Abu Fatahi da Malam Munir Muhammad Yabo Zamfara wanda ya wakilci Sheikh Malam Yabo. Ba za mu manta da malamanmu da ke nan jihar Kano ba, waɗanda suka samu halartar wannan aure mai albarka. kamar su sheikh sayyidi bashir zangon bare bari sheikh garibullah sheikh nasiru kabara wanda shi ma ya turo wakilci sheikh abdul wahab abdallah sheikh dr ali bashir umar limamin Al-Furkan. sheikh khalifa tubhani sheikh Muhammad bin Usman Sheikh Tijani Bala Kalarawi Sheikh Sani Sharif Sheikh Khalifa na gidan Sani Shehu Mai Hula da sauran manya-manyan malamai da suka zo wannan taro. Muna godiya ga sarakunanmu, musamman sarakunan Kano da Bichi da Gaya da rano da kuma garaye da suka turo wakilai domin su taya mu murna muna godiya da tajiranmu da dukkan 'yan siyasanmu da dukkanin al'ummar da suka halarci wannan taro mai albarka muna godiya da jami'an tsaro wanda suka kawo ɗauki suka shigo wannan guri domin tabbatar da tsaro na lafiyar wanda suke wannan gudu haka kuma ba zan daina gama wannan jawabi nawa ba sai na yi godiya ta musamman ga mai girma jagoran talakawa mai girma sanata rabiu musa kwankwaso wannan dan taliki Allah ya ba shi baiwa wacce ba dukkan al'umma ne za su iya gane ta ba. Allah ya ba shi baiwa ta zurfin tunani. Kusan duk abin da ya yi tunani ya ce yana so a yi, to idan Allah ya yi ka wannan tunani a hankali za ka ga cewa wannan tunani nasa shine mafita a dukkan abin da aka sa a gaba. saboda irin wannan baiwa shi yasa ya kirkiro da wannan shiri na auren zaurawa a lokacinsa kamar yadda na yi bayani a baya muna alfahari da wannan abubuwa na alkhairi da kai a baya da waɗanda ma kake yi a yanzu da waɗanda in Allah ya yarda za ka yi nan gaba kuma al'umma za su ci gaba da amfana da wannan a wannan guri mun ga 'ya'yan da waɗanda suka amfana da wannan aure da ya yi suka haifa an kawo mana su gabansa gabanmu mun gani kuma mun sa musu albarka muna godiya ta musamman ga al'ummar jihar kano waɗanda ba dare ba rana suke ta yi mana addu'o'i kuma shi ya ƙara nuna mana goyon baya wanda yake yana ƙara mana ƙwarin gwiwa yana ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali yana sa mu kuma muna ƙara jajircewa a kan mu ci gaba da yi wa al'umma ayyuka na alheri a wannan jiha tamu kuma in Allah ya yarda dukkan harkoki da suka shafi al'ummar jihar Kano musamman harkokin haɓaka addinin musulunci musulunci da tallafa wa sauran addinai da kuma tabbatar da cewa mun ba wa jami'an tsaro haɗin kai domin kawo zaman lafiya a jihar Kano da tabbatar da haɓakar kasuwanci da inganta rayuwarmu baki ɗayanmu musamman matasa in Allah ya yarda za mu ci gaba da yin abin da ya kamata. Muna addu'a ga ma'aurata Allah ya ƙara musu lafiya da zaman lafiya da zuri'a ta gari. Allah ya ƙara ɗaukaka Kano ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya. Na gode wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.